بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومنا شغل بطل أتشوانا وتعمل البركة hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da wanda ya daidai da shi ma da ashirin da bakwai ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai albarka na shaka bukukar guni da ke mariri a titin mai dubarurar kusa da kasuwar yanzu a nan cikin birnin sanu muna karatun tafiyar alkur'ani mai girma في سورة التفصيلات إن ذا متاشي آية كابوم شاء فإن أعرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود نعم. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا شاء ملائكة فإنا بما كافرون بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا الله ya ce idan waɗannan kafiran maka waɗanda annabi ya mutu wa'azi idan sun bijire idan sun kau da kai idan sun yi kunnan uwar shehu shine fa'in a'arafu faƙul an zartukun ku kafe da su ina muku kashiri ina muku gargaɗin ina muku wani sa'ikatan na wata musifa da za ta iya sauka don ita ce sa’uka yadda ka san tsawa ina muku gargadin tsawa da musifa za ta iya sauka a gari su misla sa'iƙati adin wa samu da irin tsawa da bala'in da ya saukan ma adawa da dawa. ai suna da labarin adawa suna da labarin samudawa sun karanta sun bibiya kuma sun ga gidajensu da suka gani karara ko me zai iya samu sau da aka ina tsoratar da ku sa'ikatan misla sa'ikati adin fasamu adawa su ne mutane annabi hud samudawa mutanen annabi salihu ya ja'atuhum mu rusul lokacin da manzanni sun je musu min bayna aidihim wa min khalfihim ta gaba gare su da ta baya gare su mai da Allah ya ce wazkur afa'adin iz anzara qawmahu bil ahkam wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi Wa ومن خلفه ألا تعبدوا إلا sun je musu ta kusa ta nesa, da bayanai iri-iri ta gaba garinsu ta baya garinsu wato ta hanyoyi duk wasu hanyoyi da za a bi wajen yi musu wa'azi an yi musu an yi musu gargadi amma duk bai amfanar ba an yi musu gargadi amma bai amfanar ba an gane ko waɗannan ayoyi sun firgita adawa a sun firgita ƙureshawa musamman shi wannan mutum wanda ya zo samu annabi sallallahu alaihi wasallam alwalid ibn mughira alwali ibn mujira wanda ya zo ya tattauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda har yana cewa annabi ya shiru haka ya saurara haka yana nema ya rufe bakin annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin kamar musibar za ta sauka dan ya san annabi ba ya ƙarya kuma ya san qur'ani gaskiya ne Allah ta abudu illallah aka yi musu gargadi na kusa da na nesa aka ce karku bauta wa kowa sai Allah Allah ta abudu illallah karku bauta wa kowa sai Allah shine gargadin da aka yi ko kuma wa'azin da aka yi qalu law sha'a amma da adawa da samudawa sai suka ce inda Allah ya ga dama da Allah ya so da Allah so yake miyanta da Allah so yake ma'amince la'anzala mala'ika aida ya saukar da waɗansu mala'iku sai da in annabi salihu ko annabi hudu ya zo ya yi wa'azi sai mala'ika yana gefe sai ta abin da ya faɗa gaskiya ne ku da shi su sun ɗauka cewa so ake dole su sun imani babu magana dole a harkar imani ma Allah yana zuwa da al'amuransa cikin hikima wanda ya ga dama yadda faman sha fal yu'min faman sha fal yakfur amma ka ce sai an yi ma yadda kake so dan kai da mutum kuma inda kana so a yi ma yadda kake so sai ka ga Allah sai ka ga mala'ika sai ka ga kaza to babu wanda ba zai imani da kowa zai ci jaraba وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينزل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ميتا النبي وذا أصبح مثلا من الملكة قال جنابات بسنا إن تنبيه إن تيوم تحنكلي سنا إن تنبيه إن yanzu irin tambayoyin da suka yi wa annabi wa qalu lan nu'mina laka hatta hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a ba za mu yadda ba sai ka sai ka fito mana da wani idan ruwa daga ƙasa suka ce mata au yakuna laka baitun min zukhrifin aw fi sama har ma suka ce au ta fiye billah wal mala'ikati kabila ka zo da Allah ko ka zo mana ma kuma ma ba za ma mu yadda ka hau sama ba wai suna so sai mun sai ka hau sama muna kallon annabi ya tafi kamar tsuntsu kuma walan nu'mina lirqika hatta tunzila alaina kitaban nakra ba za mu yadda ka hau sama ba ma sai ka ci da littafi daga san gashi daga san nake kaga wani ayi Allah ya ce kun subhana rabbi hal kuntu illa bashararun ni hau ba kowa bane ɗan adam ne manzo da aka furo da abinda aka sa ni shi nake kuma dama Allah ya ce wa ma an nasa an yumin iz a humul huda ba abin ke hana mutane su imani yayin da shari'a ta zo sai dai ka ji suna cewa a a sallahu basharar rasula yau sha Allah zai aiko mutum ya turo mala'ika mana Allah ya ce ai da mala'ikun ne suke tafiya a banka su ma da da da da mala'ikun za mu turo ɗan uwan, da sai mu turo mala'iku ɗan da amma tunda mutane ne sai mu turo mutane ɗan uwan. Allah ubangiji ya tsare imanin mu kuma wallahi za ka yi mamakin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam musamman na wannan zamani Allah ya taimake mu tsakaninmu da annabin nan sama da shekara dubu da hudu ba mu taɓa ganinsa ba ba mu san kalarsa ba sai dai labari amma yau maka ce ka faɗi waɗanda suka yi imani da annabin a duniya da wanda za su iya ba da ransa saboda shi da wanda za su iya mutuwa saboda shi da wanda an an taɓa shi hankalinsu zai tashi ba zai ki dariwa ba so da aka al'ummar annaba Allah ya yi maka albarka ba karami ba to suka ce me ya hana Allah ba zai sauko da mala'iku ba fa inna bima ursiltum bihi kafir mu game da abin da aka yi ku da shi gaskiya ba mu yadda ba mun kafirce to amma me ya biyo baya a gurguje za mu ga abin da ya faru da waɗannan samudawa da adawa sai Allah ya ce fa amma hadu فعمنا عنهم فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة نعم. أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منه قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأما عاد فعادوا فاستكبروا sai suka nuna girman kai a bayan kasa fil ardi bi ghairi haqqi ba tare da wani haƙƙi ba ba tare da dalili ba wa suka cika baki suka ce man ashaddu minna quwwa wa yafi mu karfi wa yafi mu tattalin arziki wa yafi mu tattalin soja ba wanda ya kai mu karfin soja game da amerika yau suke fada da isra'ila da makamantan tsakanin allah ya ce awalam ya rau sun manta ne ba su gani ba annan lahar da zai halakafin ubangijin da ya halitte su ko a shaddu min hankowa ya fi su tsananin ƙarfi ko sun manta ne allah da ya halitte su ya fi su ƙarfi wakanu ya ayatina don sun kasance suna musu da ƙaryatawa game da ayoyinmu da aka ji musu da ayoyi ko dai wanda ake karanta musu ko kuma ayoyin da ake nuna musu ƙarar ayatun lahi alkauniyya na فأرسلنا عليهم suna wannan cika bakin ba da dadewa ba sai ubangiji ya ce fa arsalna aka amfani da fa ba wani jimawa fa arsalna alaihim rihan sai muka aika musu da wata irin iska take cike da bala'i a cikin ta domin rihan babu rahama a ciki shi sa idan iska ta taso in annabi ya hango ta sai ta Allahumma ja'alha riyahan wala ta taj'alha rihi Allah ka sanya ta iskoki karka mai da ita iska daya iska daya ba alheri ba ce sai ta fa na alaihim rihan wa amma fa amma adu fa uhliku bi rihin sarsarin afiya mun halakar da su bi rihin da wata iska sarsarin mai tsananin ƙarfi da ƙara da rubuji da iska ita ke kira tsantare ai shadidatul hufuri tashinta ya wuce misali domin takan ɗauki yadda ka gana ɗaukar leda guguwa da takarda sai ta ba guguwa irin wannan mutum mutum take ɗauka kaga yana yawa sama kamar leda mutum fa wallahi za ka ga yana yawo a sama ta zo ta cika shi da ƙasa Allah ya ce ka annakum ajazu halin hawiya yadda ka san ɗan itace an tattaro ku tattaron itace ana tabbifarwa haka za ga tilin mutane a tare fa hal tara lahum min bakiya kaga wanda ya rage a cikin abu wanda ya rage ta Allah ya halaka to shi ne rihin tsarin mai karfi wajen tashi ga ƙara ga sauti ga kuma juyawa shine tsarsaran tsafiya kuma fi ayyamin na hisa. a cikin waɗansu kwanaki a jera kai kwana a samani wata fasa wa sama menene yace wa amma wa amma adin fa uliku bi rihin afiya asiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin hukuma fatara alqawma fiha sar'a za ga mutane sar'a sun faffadi sare a ƙasa Allah ya ci da sai da aka yi kwana takwas a jere ana iska kwana takwas a jere ba kai gaitawa da aka mai zai rage ba wai irin su falwaya irin su gidaje ba mutum ɗin kansa ɗaukata su ciki za ka gan ana nuna irin wani bidiyo na iska da Allah yake turawa ka ga motoci ka ga gidaje kaga falwayoyi suna tashi kaga bishiya ana cijje ta daga jijiyarta roof dinta kaga rufi na gida ya tashi wannan duk muna gani a bidiyon Allah ya jarrabu kasashen kafirai nan iska ce kawai to wannan alamakin irin wannan Allah ya kuma a kwanaki bakwai a jere ko kwanaki takwas Allah ya talinu zai kamun don mu ɗanɗana musu azabar khizi azaba mai wulakanci ko azaba ta wulakanci fil hayati duniya a nan rayuwar duniya wala azabul akhirati akhda azabar lahira kuma ita tafi wulakantuwa a gare su wahum la yunsarun kuma babu gudunmuwa da za a kawo musu kotewa samudawa kuwa na'am وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وأما ثمود سوء ثمود الله فهديناهم mun yi kokarin dora su akan shari'a dan su gane amma ina habbul ama sai suka so bata suka so makanta suka so rashin ji suka so kafirci duk ma'anar ama anan makanta to tana nufin cewa sai suka kaunaci kaucewa alal huda akan shari'a suka nuna ba sa so sai bata Ba a فأخذتهم سارقة العذاب الهوني sai wata irin azaba ta wulakanci da tsawa ta wulakanci wadda ba sa da tawa ta zamani sai ta kama su bima kanu ya fi bima kanu ya fi saboda abin da suke aikata wato sakamakon zunubi yana janyo bala'i sakamakon laifi yana janyo bala'i wa kama halakna min qablihim min qarni مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا وأرسلنا علي وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين ذنوبي لنا ذنوب بلد sayyidina umar ce ma nazala bala'un illa bi zambi wala rufi'a illa bi tauba babu wani bala'i da yake sauka fati a dalilin zunubi kuma ba a dauke shi sai da tuba ma nazala bala'un illa bi zambi wala rufi'a illa bi tauba ba kuma a dauke wata idan an tuba to da ka wannan sirri ne da zaka gane duk bala'in da za mu shiga akwai sababin zunubi akwai sababin sabon Allah ta bari kuta amma Allah ya ce wa najjayna allazina amanu wa najjayna allazina amanu wa kanu yattaqun wa najjayna allazina amanu wa kanu yattaqun a wata cikin suratul naml yace wa anjayna allazina amanu najjayna anjayna da ma'anar su an jaina daga fi'ilin af'ala da fi'ilin fa'ala duk sukan zo da ma'ana ɗaya kakan ce a kharaja da kharaja duk yakan yi ta'addi idan fi'ili lazim ne sai sa shi kawo makulmi yanzu ka ce a kharaja al-bukhari hadisan fi sahihihi أخرج yau hadisan. fi sahihihi daidai yake da har al-bukhari hadithan fi sahihihi kharraja akhraja ya fitar ya fitar dumanin sai fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu kuwa daidai yake da kace fa kharraja lahum ijlan jasadan lahu kuwa na jaina. wa najjayna allazina amanu wa kanu yattaqun masu imani wanda suka kasance suna jin tsoron Allah sai muka tsama da sai muka kubutar da wato duk yadda bala'i yake masu imani da masu tsoron Allah Allah yana rangwanta mu falamma na kuma bikiru bihi an jayna allazina falamma na kuma bikiru bihi da suka manta wa'azin da aka yi musu an jayna allazina yanhauna anil kufr masu hana mummuna sai muka tsamar da su wa akhadna na zalamu bi bi ba'isin ya fi yaktubun ashe duk inda aka shiga bala'i da tsanani da musifa da halin wayoni as idan ka ji tsoron Allah ka kwatanta kai za ka samu kyau Allah bai daga masu kuma in bala'in ya zo za a ɗan saurara masu matakar azaba ce irin ta zunubi wallahi sai ka samu sauki Allah ubangiji ka rangwanta mana Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka kawo mana mafita daga dukkanin halin da muke ciki wannan ita ce aya ta goma sha ainihin takwas kuma a nan ya kamata mu tsaya saboda kan gaba ne wa yau mahim sharu a da'ular ilallah abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana dan bayanin da zamu yi shine cikin waɗannan kwanaki 27 ko yini 27 mun yi iya abinda zamu iya na gwargwadon abinda Allah ya sanar shi mu muna roƙon Allah ya sa abubuwan da muka faɗa ya zama hujja a gare mu ba a kanmu abin nake so in ce yayin uwa alkur'ani mai girma littafin Allah zancen Allah ne mahalicci kuma wallahi duk mai kallon al'amura da basira da yadda duniya take tafiya ya san ana fama da fitintunu ba ƙanana sai dai idan sun mumba kuma ne kai kana zaune ba ka sanin abin da duniya ta ciki annabi ya ba da labarin fitintunu za su kasance a ƙarshen duniya inna haka ta kone fitanen za a samu fitintunu fitintunu ba tsanana ba masu ta da hankali ba fada ko rigima ko ko ake nufi ba ko ba komai rarrabuwar musulmi da kakalkaluwarsu da zaman dan marina da suke da shi da yadda suke kafirta juna wannan kada yanke ce mu bala ɗazu nake ganin wani kalif na 'yan boko haram ne yadda suka ɗauki duk wani wanda bai zama su ba shi ma arne ne kawai duk kafirai ne muna duk arna ne mu aqidansu kuma da aya da hadisi suke karanta da hujjoji irin yadda suka fahimta kuma suka ce ba za su sauka da kan wannan fahimtar sannan mu ma gaba cikin gari kowa yana fatar da ɗan'uwa kowa yana ɗan ɗan'uwa wannan kada ya ce mutu tuna, wallahi shawarar da muke ban mutum ya ji tsoron Allah ya rike alkur'ani da karanta shi da tilawarsa da haddasa da jimatarsa in Allah ya so ya da Allah zai ba shi mafita kamar yadda hadisin tirmidhi ya ce suka ce wa malmakar makhrij ya rasulullah me mafita ce kitabunla littafin Allah fihi ba'u ma qablakum wa kabar ma ba'dakum a cikinsa akwai labarin wanda suka wuce akwai labarin waɗanda za su zo nan gaba wa haka mu ma bai bainakum da kuma hadisin Huzaifa Huzaifa yayi wa annabi tambayoyi da yadda wannan duniya za ta kasance da yadda za a samu du'atun ala abu abi jahannam masu wa'azi da masu da'awa yace duk akan kofofin jahannam duk wanda ka amsa wa annabi yace ka fiha za su jefa ka ciki yace to in na riki zamanin ya zan yi yawan zamanin ya ce ko kai kaɗai ne walau an ta'udda bi asali shagara ko kai kaɗai ne in ka rike gaskiya ko mutane ba za su guba ka yi riko da ita har mutuwa ta mutu sami ka kowa da ra'ayinsa kowa da fahimtarsa kowa da abin da yake ganin shine daidai a gurinsa kuma kowa yana ganin ɗan uwansa musulmi abin da yake kai fata ne kowa gani yake dan uwansa batacce ne to wannan kada ya ishe musifa ya ishe mu fitina kamar yadda nake faɗa wani lokaci har kiristoci tsoma baki suke akan al'amuran mu suna da bakin magana suna da ta cewa to mu kokari mu rike alkur'ani mu ta addu'a Allah ya bar mu a shari'a Allah ya shiryar da mu Allah ya ɗora mu a tafarkin littafin Allah mu rika kai kuka zuwa gare shi ya ba mu shirya daga gare shi subhanahu wa ta'ala wa hayyi lana min amrina rashada Allah ubangiji ka shirya da muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ba mu ikon wannan karatu ba samu wata matsala ba ko fashi ko rashin yi cikin waɗannan kwanaki guda 27 waɗanda duk suka taimaka waɗanda al'amura suka gudana tun daga 'yan kwamati da 'yan agaji da masu shirya tafsiri ɗin gabaki ɗaya Allah ya saka musu da alshai duk wanda ya ba da wata gudunmuwa don gudanuwar wannan aiki tsawon waɗannan kwanaki Allah ya saka musu da alshai kuma da kuka saurara kuka ba da lokacinku ubangiji Allah ya saka muku da alshai Allah ya saka mana cikin mizani ga baki daya babu shakka muna addu'a wa kawo kanmu da iyayenmu da suka tarbiyyantar da mu waɗanda suka rasu daga cikin su Allah ka tuna da su da rahama Allah ka gafarta mu Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama wanda ba su rasu ba ubangiji Allah ka raba mu da su lafiya Allah ka yi musu kyakkyawan ƙarshe malamanmu da suka karantar da mu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna muna addu'a ga kawukan mu baki daya abinda muka yi na ibadoji azumi sallah da tahajjudi da tarawihi da sadakoki ubangiji Allah ya karba mana sannan muna addu'a wa shugabanni Allah ka shirye su Allah ka dora su akan hanya ta daidai Allah ka sa su zama rahama ga al'umma shugabanninmu na nan Kano tun daga mai girma gwamna da sarakuna mune musu addu'a ta shirya. da fatan Allah madaukakin sarki ya dora su akan daidai fitintunu da ke neman tasowa duk da muna ganin ruwan sanyi na tabbata Allah ubangiji ya tsare Kano da Najeriya da Arewa baki daya Allah ka kawo mana lafiya da zaman lafiya Allah ka kawo mana lafiya da zaman lafiya muna addu'a wa wannan gari na musamman mariri gari ne wanda Allah ya masa albarka da yau ubangiji Allah ka tsara albarka a ciki mai girma da gaci ya je umara ya ce yana roƙon addu'ar mu Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya saka albarka a cikin su baki da iyayensa shi ma da suka rasu musamman wanda ya sha fama da rashin lafiya ba ma mantawa da shi cikin addu'o'inmu marigayi mahaifin shi alaihi garba Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta mu abin da ya sha wahala da shi na cututtuka ubangiji Allah ka sa ya zama kafara a gare shi babu shakka ya an uwa waɗannan addu'o'i muna yin su ne saboda tawassuli da wannan littafi na alqur'ani kasantuwar yau ne za mu cike ya zanto rana ta ƙarshe na tafsirinmu da fatan Allah ya sace maimaita mana irin waɗannan kwanaki masu albarka a cikin rayuwar Allah ka sace maimaita mana waɗannan kwanaki masu albarka Allah kuma ka karɓa daga gare mu akwai ɗan kwamalan ku kai da muke tare da shi watakila akwai ɗan kalma ɗaya ko biyu ban sani ba ko malam ƙasar ya zo bai zo ba ko watakila akwai nasiha da zai isar ko da ta minti biyu Allah ubangiji ya saka da sai Thank kwana yau na 27 kenan aka share a cikin wannan wata da albarka ana ta kokarin fassara abin da ya zo a cikin a littafin Allah tabbas na ta duk abin da yake na alkhairi ne malam ya yi kokari ya kuma shi ne wata abin da Allah ya tsara mana to yanzu aikin da nauyin da wahala da na domin yanzu mun sani mun sani to shi wannan ilimin da muka sani a ko dai mu aiki da shi ko da shi ranar lahira ko mai zama mana rafa ba, a kan ranar lahira da kuma ke tsari da haka yawan zai ilmu kan ba su ne kadai matsala ba a yau alhamdulillah wannan karan na lura da cewa ba a iya yin da aka gabatarwa na mata da muka yi da na mata kowane cikin Allah mutane da yawa sun an ji yi yadda ya kamata muna addu'a Allah kun yi san barkin da ya san al'umma Allah kun yi ya sanya wurin da aiki da ababen da suke nuna ba da wani abu da zan ce da na san malam ya gama su komai kawai suna kawo su ba ya da zan yi akan a yau na 27 ko 28 akwai ibada wanda ke kusa da kan da ya kamata a ce musulmi ya yi da dama fara shirye shirye wa kowa da Ramadan ita ce a zakarun fitar ma'ana sadakar fitar kai da ake fitarwa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wuce da dukkan wani a musulmi babba ko yawo a bawa ne ko dani a cikin kunan dan haka wannan zakar kamar yadda da yau mun sani babu da musulmi da Allah wa sunnar ana fitar da ita ne a kafin a tafi masallacin idi idan ka da ita bayan masallacin idi ta zama ɗaya da cikin sarkoki na da ake gabatarwa ba ba da cikin sarkoki sannan za a iya tsaye da kwana ɗaya ko kwana biyu kafin a sallar kafin ranar idi hikima da ta sani a nan sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi cewa domin a a samu a wadatar da suke talakawa ne mabukata ne sa'annan kuma kai da kai azumi ta zama a tsarkakewa ce da aljihuka ita da kafin fitar kamar su juni su da hauce su juda da ake yi ta rafin ma lokacin da mutum yi sallah ita take gyara abin da ka bata a cikin sallah to ita ma zakar in ta ɗaura ka baya kalamar da ka huta ƙaryar da kai a zantar da ka huta wanda bai dace ba a cikin asibuta kurakuran da ka aikata wannan zakar ita ce take kankare waɗannan kurakuran da al-musta har ila yau da wata rama ce da kuma ke son a yi ta da ita wannan zakka ana fita da ita ne daga mafi rinjayen abin da mutane suke ko dai shinkafa ce ko masara ce ko gero ne ko kuma dawa sai ma'ana wanda shi ne abin da jimkuwar malamai daga mazhabin imam malik da kuma ya na shafi'iyya da kuma ma, imam ahmad bin hanbal ta tafi akai cewa abinci ake fitarwa amma wasu da cikin malaman hanafiya suna ganin babu laifi da akwai lalurar da tilasta a ba kuɗi za a iya ɗaukar kuɗi a bayan in akwai in akwai lalura amma dangane da tufafi na malamin sun yi magana akan tufafi cewa ba za a fi shi a matsayin a tufafi da haka ni amfani da abinci ni amfani da a ni amfani da kuɗi inda lalura inda lalura ina zuwa ta in da lalura ta daga kowane lokaci sannan mu sani kayan abinci ne biyu ne akwai wanda yake nikiyar ne akwai wanda yake wani ne misali yanzu idan za ka ba da makaroni kamar yadda zai nuna cewa cewa idan za ka ba da makaroni za ka farke da sa'una ba haka ba ne ba ita makaroni ba farke da ake auna saboda abin da ya gudana a kan al'adar makaroni da taliyar da kuskus da ire-iren waɗannan abubuwa su ne abubuwa da ke mutum auna yi. wanda kowanne yi da ɗauka akwai kira a cikinta saboda ka in za ka yi ta sa su da da makaroro ko da taliya kana buƙatar ka kusa makaroro guda biyar ko taliya guda biyar a matsayin da mutum ba ya yi za ka rawa na san wannan da wasu bayanan Allah ya ja da ba za su wasu kutubar juma'a da kuma sa su yi kutuba da za a karatu Allah ya ja tambayoyi da sauransu Allah ya ja za su yi amfani da lokaci zan tafi ta nan Allah mun yi mana albarka gaba daya Allah mun yi mana imanin yi sanya ta cikin mizanin kyawawan aiki mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ubangiji ya saka da alkhairi cikin waɗannan bayanai da malam yayi da ƙarshe akwai tambaya kwaya ɗaya sai mu yi addu'a ana yawaita tambaya kan wannan tambayar shine hukuncin fitar mazi yayin da mutum yake azumi shin azuminsa ya lalace ko bai lalace ba to na farko dai galiban ban ce kwadi yaushe ba fitar mazi yana zuwa ne a dalilin shahawa ita kuma sha'awar nan ba a so a yi duk abin da zai ko ta wata hanyar gani ko tunani ko mu'amala ana so a kauce masa a cikin watan ramadan saboda annabi ya ce Allah ya ce ya bar sha'awarsa min ajali saboda ni taraka shahwatahu min ajali ya bar sha'awarsa dan ni a mazhabar imam malik idan mutum ya yi sakaci harkan hakan ya faru gare shi kamar da mai risala yake faɗa suka ce fa azumin ya lalace kuma zai rama daya in in am zakina amma da yawa malaman hadisi suka ce a ya dai yi laifi matakar shi ya sababa haka shi ya ba hanyoyin sababa haka amma azuminsa bai lalace ba ko ba zai rama ba amma ya yi laifi amma ya rage wani abu na ladan sa wannan magana kuma ana ganin dai ita tafi hujja to azumi bai lalace ba amma tun da ya yi abubuwan da zai tsaya har ya samu wannan matsala to ya rage wa kansa ladan azumi idan percentage ne ake bayarwa watakila mamadin ya samu 100 kila ya samu 90 ko 80 ko 70 ko kasa da haka daga ka cutar da azumi amma idan ya fita ne ba tare da waɗannan abubuwa ba wanda kuma yakan iya faruwa suna cewa wa kad yakhruju bi ghairi sha'wa wannan babu wata matsala insha Allah haka mafarki baya cutar da azumi domin ba zaɓin mutum bane ba ikhtiyarinsa bane Allah ubangiji ya mana afuwa kowa yana da bukata a cikin zuciyar shi da kuma yake ta roƙon Allah Allah ya biya masa da damuwa da take damun kowa yake so ubangiji Allah ya kautar masa muna roƙon Allah bisa wannan taruwa da muka yi a wannan masallaci muka saurari alkur'ani muna tawassuli da littafin Allah tabaraka wa ta'ala muna tawassuli da azumin mu muna tawassuli da ibadar ya ubangiji mun roke ka duk wani wanda ke da bukata a nan a cikin da wanda ya halarta da wanda ke sauraron Allah ka biya wa kowa bukatar shi duk wanda ke da damuwa ya ubangiji Allah ka yayi mata Allah ka yayi mata akwai wata bayar Allah ma da ta aiko 500 tana da bukatar addu'a mune mata addu'a ubangiji Allah ka biya mata bukatunta kowa da harkokinsa na alkhairi Allah ka shiga ciki wasu suna da jari Allah ka ƙara musu ka sa albarka a cikinsa waɗansu ba su da shi ya ubangiji Allah ka ba su masu sana'a ta hannu da aikin kamfani Allah ka sa musu albarka ciki sau da haka ya ubangiji muna roƙon Allah ka amsa wa kowa akwai wani ba Allah da ya rasu a yau shugaban majalisar malamai wanda aka aiko su a yanzu ya rusu ne masa addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mishi sai addu'a ta karshe nake so mu yi ta da ikhlasi ita ma da bakin ku masu albarka yan uwan mu mutanen Gaza a Palestine wanda suna nan a waje an rusa musu gidaje kullum ana kashe su kuna gani har cikin azumin na ba a su ba ga yunwa ga azumi ga kwana a waje sai shema da ake dan musu duk da haka yahuda su ne musu ruwan bama bamai ya ubangiji kana sane da su kai ne ka ɗora waɗannan yahudawa a kansu saboda wata hikima ka. muna ka ya Allah Allah ka yayi mu Allah ka kawo musu sauƙi wayannan yahudawa Allah ka rusa Allah ka saukar da bala'i a kansu Allah ka jefa musu musifa ta koma kan ya Allah ka kubutar da waɗannan bayan Allah naka Allah ka sanya sauki a cikin zuciyar. Allah ka saukan musu sauki waɗanda suka rasu Allah ka gafarta musu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya